أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يعلمون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah madaki da ya sake haɗa mu a wannan marisi na biyu a watan Ramadan da shekara ta takwas. na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine takwas ga watan biyar shekara ta 2017 a lissafin darasinmu na jiya mun tsaya kan ayoyin da muka ji malam ya karanta mana kuma mun fara karanta abin da malam sa'idi ya ambata ba tare da bata lokaci ba sai din ya kamata mu koma mu ci gaba masu littafi a hannun sosai mu je tare da su malam sa'idi bayan ya bayyana mana cewa yuwabbihu yuwabbihu ta'ala ahli alkitab min alyahud wan nasara ala kufrihim bi ayati allahi allati anzala Allah ala rasulihi Allah madaukaki yana zargin ahli alkitabi wato yahudu da nasara akan kafircin su da ayoyin Allah ayoyin da Allah ya saukar akan manzanninsa ba manzo ɗaya ba manzanninsa baki ɗaya Allah madaukaki ya saukar da ayoyinsa gare su ayoyin nan allati ja'alaha rahmatan li ibadihi ya sanya su rahama ne ga bayinsa yahtaduna biha ilaihi suna masu shiryuwa da su waɗannan ayoyin wato su bayin Allah suna shiryuwa da waɗannan ayoyi wato ta hanyar waɗannan ayoyi suna shiryuwa zuwa ga Allah wa yastadilluna biha ala jami'il maqalib al-muhimmati wal ulum an-nafi'a kuma suna kafa hujja da su akan dukkan abubuwan da suke nema masu muhimmanci wato duk abin da ake nema inda abu ne mai muhimmanci da kuma ilmomi masu amfani so su waɗannan bayi suna kafa hujja da waɗannan ayoyi a kansu sai ce fa il kafaratu to su waɗannan kafirai yana nufin ahalin kitab jama'u sun haɗa laifi biyu bainal kufri biha na farko bi kafircewa da suka yi da waɗannan ayoyi wannan yana ishara zuwa ga ayar farko wato aya ta 98 qul ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llah wa sadd man amana billah da kuma wato kange wanda suka yi imani da Allah anha daga waɗannan ayoyin tunda zancen ayoyi shi yake a wannan siyakin yau domin an haɗin yana koma zuwa ga ayoyi duk da a aya ta biyu inda Allah mu cewa kulli ahlil ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan Allah ya magana akan sabilillahi kamar da zamu zo mu ji to nan yana isharar da ai sabilillahi daga ina ya samu ai daga ayoyin ne don haka wa ayoyi da kange mutane kada su fahimci ayoyi duka a laifuka biyu ne da waɗannan wato ahalin kitabi suka aikata wata harifiha da jirkita su ayoyin wata ha da karkatar da su bayan ku mai ƙaƙƙun ayoyi ne amma ju'ilat lahu su karkatar da su daga manufar da aka sanya su su isar wa sha'idu na bidhalika alimun su wannan abin da suke yi suna sane da hakan suna masu shaida akan hakan kuma su masu ilimi ne akan hakan ba bisa jahilci suka yi ba domin wawu da Allah ke kawo da yace lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan da yace wa antum shuhada wa bayanin bayanin halin cewa alhali kuwa ku masu shaida ne akan cewa kuna sane da gaskiyar wannan ayoyi daga Allah suke alimuna bi anna ma fa'aluhu kuma suna sane da cewa abin nan da suka aikata a a'zamul kufri shine mafi girman kafirci almujibi li a'zamil uqubati wanda ke wajabta mafi girman ukuba. kangare mutane daga ayoyin Allah ko daga hanyar Allah yana ɗaukar ma'anoni musamman dai nan zan tsaya kan abin da ya shafi suwa abin ya shafa suwa ake kangarewa kafirai umuman da dukkan ma wanda ake dangana masa kangare ko hana mutane bin hanyar Allah sukan hana waɗanda suka yi imani daga bin hanyar mana su hana su bin hanyar da suka yi imani da ita hanyar musulunci sukan kuma kangare waɗanda ba muminan ba kas su shiga cikin imani duk wannan abun biyu ana samu kuma fi can? Mana wanda suka riga suka yi imani akwai hanyoyi da dama da waɗannan mutane suke bi don su tabbatar da cewa sun kawar da su daga imani ma'ana su sanya su su ko yawwa akwai kuma wanda ake tunkuɗe su daga kada su zo su imani <clears throat> akwai daf'u akwai raf'u to raf'u a'zamu min ad-daf'i shi sa Allah maduki ya faɗe shi a nan wurin domin wanda ya imani in ka kangare shi daga bi me zaka ka sa shi yayi zaka san shi ridda wa hadha naqlun wa raf'un an al-hidayati to wannan ya fi tsanani fiye da a kange wanda dama bai zama musulmi ba a hana shi shigowa musulunci dukkan su saddi ne kowanne kangewa ne da hana mutum bin shari'a bin hanya Allah sa kun gane amma wanne ne fi tsanani wanda ya riga ya zama ya mumini a cire shi daga hanyar imani shi ya fi tsanani ko ko wanda bai zama muminin ba dama a zo a hana shi na farko ya fi shi yasa ar-raf'u a'zamu min ad-daf'i a wannan babin kamar da malamai suke ambata to za mu dan yi magana yanzu akan as-sabbu an sabilillah shi kangewa da tunkudewa da turewa da kawarwa daga hanyar Allah sawa'un raf'un ne ko daf'un ne duka guda biyu mu kalle su wannan abu a kalmar as-saddu an sabilillah ta zo a cikin alkur'ani da ita da mushtaqatuha in an ce mushtaqatuha ta kowane irin siga ta zo sawa'un fi'ili ne bi masdari aka ambata fi'ili ne abin nan mudari'i kamar da ke a cikin nan lima tasudduna kun ga ai mudari'i ne nan ko to ko ma wanda iri da kalmar saddu duk ta inda ya zo a ƙurani ya zo sau 43 an jujjuya kalmar a wuri ko ayoyi 43 sau 43 a ayoyi 42 mana akwai aya ɗaya da ta aka maimaita kalmar sau biyu shi yasa ya zama a ayoyi 42 amma sau 43 a cikin alƙur'ani Allah mulki ya ambaci wannan kalmomi abinda ake nufi kuma da sabilullah shine musulunci ka yi fasashi da musulunci gaba ɗaya imani aikin alheri da dukkan abin Allah ya umarni da shi malamin cimiya da ibarar da ya amfani da ita ta fi zama mai dukka yace abinda da ake mai da sabilullah yace huwa ma ba'atha Allah bihi rusulahu mimma amara bihi aw naha anhu aw akhbara anhu ma'ana dukkan abin da Allah madaukaki ya aiko manzanni da shi ba manzo guda ɗaya ba dukkan manzanni duk abin da Allah ya aiko manzanni da shi daga cikin abin da ya yi umarni da shi ko ya ba da labari umarni nan lafazin ko da ba faɗi na'ayu ba in aka faɗi umarni ana nufin talab talab kuma ya kunshi amran wa nahyan to da umarni da hani tare da labarai ai su za mu samu Allah maɗauki ya magana a cikin littattafansa ko in ka duba littafan Allah baki ɗaya musamman dai wanda muka sani shine alqur'ani ka karanta alqur'ani me za ka gani a ciki labari ne ko dangane da Allah maɗaukaki shi kansa ko sunayensa ko sifofinsa ko labari akan ayyukan da ya aikata wancan na farko kamar shine ke mana magana akan tauhidin asma'i was sifat labari akan haƙoƙin Allah na halitta shi ya aikata halitta shi ke gudanarwa wannan rububiyya labari kuma akan haƙƙin Allah shi kaɗai za a bauta masa wannan kuma uluhiyya ce kaga ko wannan ko kuma ka samu labarin waɗanda suka yi imani da sakamakon da Allah ya ba su sun zauna lafiya ko kuma waɗanda suka kafir cewa Allah da manzannin da ya aiko da yadda Allah ya halaka su ko a duniya ko sakamakon da za su samu a lahira ko kuma a ƙarshe a ba mu labarin sakamakon wanda ya kaza za a ba shi kaza wannan kuma shine sakamakon dai waɗannan al'amura dukkanin su zai ga suna koma zuwa ga tauhidi kamar da muka taɓa magana akan wannan duk abin da ka samu a ƙur'ani waɗannan abubuwan ne al'amru wan wanda shi kuma yana cikin mukammilatu tauhid na waɗancan abubuwa da aka ambata ko al'amru wan nahyu ko kuma akhbar da Allah mu faɗa to ko menene ne duk wanda ya hana wani ya karɓi labarin Allah ko dangane da kansa ko kuma dangane da abin da ya gabata a baya ko abin da zai zo ya faru nan gaba a babin aƙida da makamantansu ko kuma ya kange mutum daga bin umarnin Allah ko ya umarci mutum da ya aikata abin da Allah ya hana to duk wannan ya shafi asaddu an Allah sa kun fahimci abu daga asaddu an sabilillah yana da fadi kwarai da gaske kuma akwai aujidin sa a cikin alqur'ani in ka duba ayoyin alqur'ani Allah madauki ya dangana asaddu an sabilillah ga sunfi hudu dangin ba zan ce mutane ba abubuwa guda hudu aka dangana musu suna aikata asaddu an sabilillah na farko akwai annafs ran mutum shi kansa in ya ƙi bin umarni ya bi hani ya aikata abin da Allah ya hana shi wannan abun bin hanin nan ya hana shi bin umarnin Allah ko ba haka bane Za ka shi ma Ai saddi ne an sabilillah nafsuhu saddathu an sabilillah mun gane wannan akwai shedan Allah madauki ya dangana masa shi ma cewa shedan yana saddin mutane daga bin Allah sannan akwai kuma kafirai kafirai da mushrikai a cikin su in an ce kafirai karka raba biyu ka ce nan ana nufin da kitabi a da ahalul kitabi da mushrikai dukkaninsu an kira su kafirai kuma an dangana musu asaddu an sabilillah sannan kuma akwai munafikai a wurare da yawa wannan ayoyin suna da yawa tunda kun ji adadin ya kai 40 da wani abu ba sai ka tsaya in ba da misalin su ba duk wanda yake so ya bincika ya ji bi alqur'ani zai samu waɗannan ayoyi gida hudun nan ba za su fita ba ko annabsu, ko ashaitan ko kafirai ko kuma zuwa munafikai abinda zan mai da hankali a kansa bai wuce in ambata mana hanyoyin da ake bi na salli din ba domin su taimaka mana wajen mu gane a cutar da waɗannan ɓangarori guda hudu ko mutum ya cuci kansa ko kuma shaidan ko kafirai ko munafikai ko ma wanne ne dai akwai hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin da zan takaita akan wasu suwar din da wannan abu yakan zo za mu ji kamar guda biyar na farko akwai a takhdhilun nasi an ilil khair a tabar da mutane a hana su aikata alheri ka ki taimakon mutane akan aikata alheri wannan shi ma saddi ne an sabilillah duk wani abu da Allah yake so a yi a samu wani shi kuma ya zo yana kokari ya hana mutane aikata wannan aikin alherin ya aikata mene ya aikata sallu an sabilillah Allah maɗauki ya ba mu misali a nan ko ya ba mu labari akan halin munafikai هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولا منين hani ne akan infaqi infaqi ne ba aikin alheri bane to wanda ya zo yake cewa kara aikata aikin alheri kun ga ya toshe wannan kafa wannan misali ne wa qalu la tanfiru fil harb shi ma wannan hani kar ku fita a cikin zafin rana kar ku fita jihadi shi ma wannan menene saddi ne an sabila saboda me takhdhil annas an fi'li khair a ah, sannan Allah mu ke ba mu labari قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا كما قلنا المعوقين ما سكوا obstruction ما سكوا hanya su hana aikin alheri ya gudana su ne yawa duk abin da zai hana ka aikata aikin alheri to su ake nufi nan kun ga an amfani da ta'awiqi ba lafazin salli ba amma ma'anarsa menene salli abu na biyu ko in ce sura ta biyu kamar da wasu malaman da da suka bincike akan wannan suka ambata fatku babil muharramat bude wa mutane over haram a zuga mutane su aikata haram a rika tallan haram ana yada ta ana nuna cewa wani abun amfani ne wani abun alheri ne ana zuga mutane su fito su aikata abin da Allah baya so Allah madauki ya ga mana innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lalle waɗannan da suke son alfasha ta yaɗu a cikin muminai Allah mulki ce ya tsine musu a duniya da lahira kuga wannan masu son alfasha ta yadu me suke aikatawa kiran mutane suke su zo su aikata to duk mai tallan barna duk mai tallan zina ta hanyar fina-finai duk mai tallan liwaƙi, mai tallan sata yanzu duk fina-finan da mutane suke kallo galibi babu abinda babu a cikin irin waɗannan abubuwa na fasali akwai tallan zina ta hanyar nuna tsiraici safe da rana da yamma inda mutum ya idan sa zai kalli waɗannan abubuwan sai ya ga tsiraici da wani shirme da za a yi har a nuna maka cewa a wannan fim a kiyaye banda yara yan shekara kaza da kaza to shi babban wai halatta masa yi sai a sa wannan na yan shekaru kaza saboda akwai kaza a ciki duk wannan tallani kuma yana cikin harka ta asaddu an sabilillah haka nan tallan sata a rika gaya wa mutane ga yadda wani barawo ya ci nasara a nuna a fim ya yi kaza ya yi kaza ya yi wa 'yan sanda wayo ya yi kaza ya biyo ta wuri kaza ana koya ko ba koya shi ma wannan sabbi ne an sabilillah da duk abu dai makamancin wannan ba sai ka wato faɗi waɗannan abubuwa da zurfin su ba abu na uku al-i'rabu an ahkami shar'i kangarewa daga hukunce-hukuncen shari'a ka ce mutum ya zo ya bi abin da Allah yake so ya ce shi baya so wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina mene yasudduna anka mene sududa wannan aikin munafikai kenan in aka ce ku zo ku bi hanyar Allah ku zo ku yi abin da Allah madaukaki ku zo ai muku hukunci da abin da Allah ya saukar ra'aita al-munafiqina sai ka ga munafikai yasudduna anka sududa suna kanyewa daga gare ka al-sulud anan ake nufi da ake nufi anan shine al-i'rab yau bijirewa suna bijire maka bijirewa ba sa so su zo a yi musu hukunci da abinda Allah ya ce a yi hukunci da shi abu na hudu ko sura ta hudu tashwibu surati al a gurbata a lalata kyakkyawan kallon da ake wa gaskiya wa ahlihi da ma'abuta gaskiya a riƙa munana gaskiya ta hanyar ba ta sunaye marasa kyau yanzu ku duba ku gani abin da musulmi suke fama da shi a duniya yanzu duk wani abu da zai sa a nuna munin musulunci to an laƙana wa ilami media yanzu shi shi ake amfani da shi tare da cewa abubuwa marasa kyau kuma an ba su sunaye masu kyau asma rannana haka zaka ji ana amfani da su suna mai daɗi sai a baiwa wata hanya mara kyau shi kuma musulunci a kira shi tashin hankali a kira shi motsarewa a kira shi terrorism a kira shi tsaurin ra'ayi su dai masu yin wannan abun ko da akwai tsaurin ra'ayi to amma su gaba ɗaya musulunci mai abun su ba shine tsaurin ra'ayin gaba ɗaya ba za su yarda da kai ba in ba barin musuluncin kai ba in ka ji ba sun kira ka moderate muslim to zagin ka suka yi hmm. alama ce ta cewa kai din sakacin naka akan addini kuma ya bace domin su ko sallah kake sau biyar to a wurin su kai dan tsanni ne sai ka daina sallah ka daina tsare mutunci kana mingilin kana hulɗa da mata yadda kaga dama Abin da ake cewa kowa abin da yake so to sai kayi wannan sai a ce a wannan aiwa yayye ne ba irin sauran bane ko yanzu ka samu mutum yana cewa ai su wane ai wane ne da kowa irin sa ne ko ko ba za ku su ai masu wasu suna faɗin wannan a ce wai wani ai ko izalan nan da wasu wane suke da irin ta wane kowa yake to duk wani ai duk zagin izala ce ma'ana dai ba daidai ake yi ba amma da irin ta wane ake yi shi wanan shi kadai ana faɗin wannan ko ba ku wannan ne kawai misali to za ka ga kalmomi dai da ake amfani da su a nuna suka an fi yi ga hanyar gaskiya a ba ta sunayen da ba ita ta samu kanta ba hanyar suna a kira ta wahabiyanci ko ba ka babu wani malamin suna da ya sanya ma wannan tafiya suna wahabism amma su waɗannan mutane su suka sanya mata suna wahabism duk inda kai kuma sai an bata kuma ana faɗa a duniya ne yanzu misali akan a media ana cewa wahabism sai a ce wani nau'in wani interpretation ne a rigid interpretation of islam haka suke cewa ko wani irin crude ko a ce crude ko a ce rigid hmm. wani wato wata fassara ce da ake bewa musulunci irin haka wata abin da mai tsauri haka wanda ba ba dan buɗe tunani haka a cikin ta eh. in kuma a waɗanda suke son a saki komai ba tare da ka'ida bane su ma sai ka ji suna amfani da wannan tashe waɗannan malaman suna nan sun cika tsanani haka tunaninsu a tsuke ba su da wayewa haka sai a rika zuga wasu ilmomi duk da cewa na musulunci ne amma ana hawa gadon bayansu don a yi abin da ake so sai ba su fahimci usulin fiƙi ba ba su fahimci makasudin shari'a ba aka sai a hau kan gadon bayan makasudin shari'a da usulin fiƙi a sai mutane su yi abin da su ga dama ai ne hmm. to wannan kuma duk ilmomi ne na shari'a in aka bi su za a bi hanyar da za a same su a bi su da ilimi insha Allah ta'ala za a ga cewa su ma a cikin musulunci suke ba wani abu ne daban ba kuma su ma ba karo suke da fada da nassi ba ba sa fada da nassi duk inda aka samu wani wanda ya wannan maqsudi ne min maqasidi shari'i ko wani abu ne ka'ida ce ta usulul fiqh ko ka'ida ce fiqhiyya in ta saba ma nassi aje ta ake haka asalin addinin a nassin yake in aka zo aka fahimci nasin kuma duk waɗannan abubuwan su ma daga nasin aka fahimto su Da haka ba daidai ba ne tuhuma ce marar kyau a rika tuhumar ahli sunna da cewa fahimtar su tsokakkiya ce duk wannan yana daga cikin sunayen da ake amfani da su a soke addini duk kuma hanya ce ta salli an sabilillah haka nan a rika kiran da tsokanar malamai cizguna musu faɗin maganganu marasa kyau akan addinin musulunci da sunna da malaman sunna ana tona musu asiri ko ana faɗin wasu abubuwa dai da za su sa su ya zube a idan mutane duk wannan hanya ce ta asaddu an sabilillah daga ciki kuma har yanzu akwai التضييق على صوت الحق وتكميمه wa man'uhu min an yaqula mata ar-rashida kabe da wani bawan Allah da ya rubuta eh, bahasi musamman akan wannan ya amfani da wannan ibara cewa kuntata wa sautin gaskiya maganar gaskiya darasi na gaskiya ilimi na gaskiya wa'azin gaskiya fahimta ta gaskiya bayani na gaskiya tsuke hanyar yada shi cikin jama'a yaƙarsa a ƙirƙiro hanyoyin da za su hana mutane sauraron abin da ake faɗa ya ce ai ku saurari yan kaza yan kaza yan kaza na ba za ce kun saurara ko a ce suna da wani wannan a ce wani tsafi suke ko wani sihiri daga kaji magana da ta fito daga bakinsu a wani tiriri da yake fitowa daga kasha kashi kenan kai ma sai ta zama wannan lokali ana faɗin a gun masu wayewa kuma suna faɗin wasu abubuwan ba haka ba ko a ƙirƙiro tashoshi na musamman da za su koyar da yara da samari golewa su more su sake su ji ba wata doka a kansu a ta koya musu ko kallon fina-finai da ɗaga musu 'yan fina-finai babu mutane abin koyi irinsu yau a kawo labarin wannan yau a hira da wancan ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin a hira da wani dan fim ko wani mawaƙin yan pop music yau a hira da shi a ina ya koya ya ce maka da shi ya yi makaranta alloma har ya haddace qur'ani ya iya rera abin nan duk irin waɗannan abu sai ka ji cewa ashe hanyar ci gaban zamanin nan da wayewa ita ce kai ma ka zama dai irin wannan to waɗannan hirar da ake a irin waɗannan kuma da tashoshi duka yana cikin asallu an sabilillah saboda hanya ce da za a kwadaitar maka abin hanya ta barna da aikin barna da kuma dankofe maka sauraron hanya ta gaskiya hmm, a ce a ƙi taimakon hanyoyin da ake yada hanyar gaskiya gidajen talabijin da ake yada hanyar gaskiya a ci kiransu gidajen talabijin din yan ƙauye ne waɗanda ba su waye ba kai har yanzu ka zauna kana ta kallon wannan haka wani zai zo abokin ka zo ɗakin kai ga kana kallon wata tasha da ake darussa na addinin musulunci da bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaga kauyanci ma kai kike sai a ce a tafi kallon fim ko kallon wasu dai abubuwa wannan dai duk misalai ne in muka tsaya kansu zai ci mana lokaci amma na san kun fahimci me ake ne asali a wannan babin Allah madauki ya bamu labari wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi ila annahum la'allakum tadlibun ko Allah mulki yana ba mu labari cewa kafirai suna gaya wa junansu la tasma'u li hadha alqur'ani kul kar ku saurari wannan alqur'ani ashe ba yau aka fara ba kar ku saurari wannan alqur'ani wal ghawfi ku tawargi a ciki lokacin da ake karantawa ku ta in ana kiran sallah ko ana karatu ana darasi sai a umarci wasu su je wani wurin sai su sa lasifika sai ta kallo inda ake karatun ilimin addini da daidai sai a sa wani abun daban wanda zai hana mutane sauraro duk wannan shine wal ghawfihi din ba wani abu ne. a sa a wannan a sa anan duk inda aka ji an yi masallaci na sunna to kuma sai a je a yi wani masallaci ko kuma wani wata harka a kofar wani gida da za a kirkire ta kawai domin lokacin da ake ilmantar da mutane sai a sa wani sautin domin kada mutane su kuma lamari na Allah sai kaga ana yin hakan mutanen suna ta ƙara sauraro kuma haka bane musamman yanzu da aka samu zamani da abubuwan waya ɗin na hannu duk abin da kake so zaka je inda ake tallansa ka samu da kanka in wani ya zo ya sa sauti ma an sa ta gida kan gidan wani za a sako dam ko da wani malami a ungo sai a sa lasifika daidai kan gidansa ai kai saboda kada a saurara kada a ji ko a dame shi shi din an cimma buri to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin misalai ne na asaddu an sabili daga cikin kuma asaddu an sabilillah babba shi kansa bin hanyar bid'a da karantar da bid'a da ilmantar da bid'a saddi ne an sunnati wa saddu an sunnati saddun an sabilillah to da waɗannan misalai suna nan dai da dama malamai sun yi maganganu a kansu idan ɗaliban ilimi suka koma za su fa'idanta a wurare da yawa daga waɗannan maganganu na malamai akai mu koma cikin littafi alimun bi anna ma kufri al-mujibi li a'zami al suna sane da cewa abin da suke aikatawa shine kafirci mafi girma kuma shine mai wajabta uquba mafi girma Allah mu ke kawo mana misali alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azabi bima yuf yufsidun kuma sai a kira shi Hmm. cewa waɗanda suka yi kafirci suka kafirci kuma suka yi saddi suka kangare suka hana mutane daga bin hanyar Allah zidnahum azaba muna za mu ƙara musu azaba Fauƙar azabi saman azabar da suka samu ma'ana azabar su ba ordinary azaba ba ce ƙari ce akan azabar ta farko dan me bima kanu yufsidun saboda sababin abin da suka kasance suna yi na barna ko kuma saboda barnar da suke fali hada don haka tawa'adahum huna nan Allah madauki sai ya musu narko ya musu ya tsoratar da su ya musu razani bi qaulihi bi qaulihi da yake da fadin sa da yake cewa wa Allahu bi ghafilin amma ta'malu ku yi abin da za ku yi kamar ana sai musu ne ba dai kuna son kar a bi hanyar Allah ba kuna kangewa mutane kar su bi gaskiya ai ta tallan abu gaskiya ba shine aikin ku ba to Allah fa ba bai gafala daga abin da kuke ba idan aka gaya mutum wannan me ake nuna ba ai ana gaya masa ne cewa je ka yi abin da kake rana za ta zo za ka zo kuma za a kama ka in an kama shi me za a yi masa azaba za a yi masa to shine abin da yake nufi wannan wa'idi ne a ciki wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun bal muhitun bi a'malikum Allah a kewaye ki da ayyukanku ma'ana yana sane da ayyukanku baki ɗaya babu abin da zai kubce masa na ayyukan da kuke aikatawa wa niyyatikum da niyoyinku wa makrikum as-sayyi da kuma mummunan makirshin da kuke tsarawa yanzu ku duba daga cikin makirshin da kafirai suka tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Allah mai kira shi makru wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yayin da ka ambata yayin kafirai suke yin makirsi suke maka suke kullawa ta ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana kullawa a ina wannan labarin yake wa faɗa Allah ashe yana sani lokacin da aka kulla wannan ne ke nuna mana cewa Allah a kewaye yake yana sane da duk abin da wani mai makirci yake kullawa yayin da suke kullawa li ka ko su zaunar da kai su daure ka shine ithbat su hana ka motsi aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su kore ka su fidda kai kuga duk wannan yana nuna taraddudi ma akan mawaqif da za su dauka da rashin tsayawa kan wuri guda domin wanda idan ka bar shi zai fita ina ce idan dai so kake dama kar a cuce ka a garin ku ai sai ka shi ya tafi shi fa hijira zai zai tafi to a bashi ya tafi mana to me hikimar su tsare shi suna ganin in suka tsare shi zai je can ya karfi zai iya dawa wata nan ya taba shine sababin isbati in kuma suna tsoron gaba ɗaya rayuwarsu hatsari ne sai a me na biyu shine ko su kashe shi ko kuma suna ganin su dai su tsira da societin su da su da garin su maka a ce sun tsira ba ruwan su domin na uku su fidda shi shine li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka to dukkan wannan makirci ne a ƙarshe mai makircin ya haifar ya haifar da na farko ba su ci nasara ba wa yamkuruna wa yamkurullah domin mai ma'anar makirci plan ne da tsari su suka tsara kaza Allah kuma ya tsara kaza suka tsara suka zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi masa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku Allah kuma subhanahu wa ya kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a gaban su ya wuce ta gaban su ba su gan shi ba wannan plan ne wanda ya fi nasu ko bai fi nasu ba sannan kuma abinda ba sa so din shine na farko an fita an bar gari an je an yi karfin da rai da lafiya ba a mutu ba kuma an samu karfi a can kuma an dawo kuma an kwashe nan din ta dawo an maka don haka duk abin da mutum zai yi na sabbi an sabilillah ƙarshen lamari na unawaye a hannun wa yake a hannun ubangiji ka shi yasa wallahi duk mutumin da ke kan gaskiya bai kamata a samu tsoro a zuciyarsa ko tsoron kisa ko tsoron kora tsoron tattalin arziki a sa maka takunkumi a kwace mata a kwace kasuwanci a hana ta walwala duk wannan iya abin da dan adam zai iya yi kenan na karfin dan adam a ƙarshen lamari kuma a duniyar Allah ko dai Allah ya jarrabe ka ya aje maka lada mai yawa a lahira shine su ci nasara yau su ci nasara a zahiri a ƙarshen lamari kuma me zai faru kai ne zaka ci nasara a lahira su kuma za a yi musu azaba bisa abin da suka yi maka ko kuma a duniyar ma Allah ya sake mai da kai wani abu ka zo ka fi ƙarfin su su ji zafi a duniyar bayan kullum da suka yi sannan kuma ba su tuba ba su koma su sake haduwa da azaba wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan Allah madauki na yin wannan wataran wataran ne wannan kai abin da zaka bi kawai ka dauki hakuri kar ka ci mutuncin kowa ka tsaya akan daidai kar ka karkace daga daidai ba shirka ba bid'a ka tsaya akan sunna sai ka ga taimakon Allah yana ta zuwa maka ta ko'ina Allah madauki ce miki wani ya ci ku ya san kuma niyoyin ku wa makrikum da makircin ku sanyi mummuna fa mujazikum alaihi kuma zai saka muku a kan wannan makircin naku da niyoyin da kuma mummunan shirin da kuka yi Allah zai saka muku a sharral jaza'i jaza'i wato sakamako mafi sharri lamma tawa'adahum wa bakahum yayin da Allah madauki kuma ya tsoratar da su wa wabbakahum ya kuma zarge su aqafa bi rahmatihi yayi aqafi da rahmarsa wa judihi da kyautayinsa wa isanihi da kyautatawarsa da duka wa hazzara ibadahul mu'minin sai kuma ya tsoratar da bayinsa mu'minai bayinsa mu'minai Allah madauki sai ya tsoratar da su daga me ya tsoratar da su a dan cewa ku kiyaye kafirai kasai muku makirci min haythu la yash'urun ta inda mu'minan ba su sani ba ma'ana Allah mulki nan kuma aya da za ta zo zai ba mu labari ko in je zai kira da sunan imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba in kuka yi da'a ga wani yanki daga cikin ahlul kitabi ku za su mai da ku ba'da imani kum kafirina za su mai da ku kafirina kafirai ba da imanikum bayan ku kun yi imani wannan tsoratarwa ce da Allah maɗaukaki ke kiran muminai dan rahama da tausayin da yake musu cewa to ku kiyaye kar ku faɗa cikin talalar waɗannan mutane kun ga nan Allah maɗaukaki ya takaita abun kan ahlul kitabi in ma lura da sababin nuzuli ko kuma lura da cewa su an ba su littafi in su sun yi wa muminai haka fa min babin aula a sami irin wannan hali abun kafiran da babu a taba ba su littafi ba don haka bai takaita ga ahlul kitabi ba ma kirsi irin wannan ta kowane bangare ana samun sa daga wurin ahlul kitabi da waɗanda ba ahlul kitabi ba amma ahlul kitabi sun fi ƙwarewa kuma a cikin ahlul kitabi yahudu sun fi ƙwarewa ma kirsi in ka gan shi kulli kulli kintsi kintsi gida gida tsibi tsibi da za a tara maka shi na yadda yahudu suke yi dan su kawar da muminai daga kan hanya makarun laili wannan har kamar da Allah muke ba mu labari kirsi, dare da rana yau a kulla wannan gobe a kulla wannan za ka yi mamakin irin yadda suke kashe kuɗi kuma Allah ya ba su haƙuri irin haƙurin da mu kuma ba mu da shi ba mu da haƙurin da za mu tsara abu mu bi shi tiryan tiryan mu ga mun tabbaka shi mun yi aiki da shi wajen yadda za mu ci nasara a tsare-tsare su kuma suna da haƙuri da za su yi plan za su cutar in ba su ci nasara yau ba sai su sake wani in ba su ci nasara ba su sake wani su ta ƙirƙiro ƙungiyoyi ina kallon wani daga cikin su irin wannan yana faɗin wata magana yana cewa daga cikin hanyoyin da suke tirenin ma'aikatansu a duniya baki ɗaya ne idan suka ga abokin gabansu to su iya ziga shi ya cimma burinsa ta hanyar da za su kawar da shi daga abin da zai cutar da su ya ta tafiya kamar yana yin abin da shi yake so alhali kuma yana musu wani aiki ta wani gefe za su sa shi a kaza za su sa shi a kaza su gurɓata masa addini daga cikin abin da za su yi su nuna masa harkar addini fa ba ta da kima musamman daga cikin hanyoyin da suka bi wajen tabbatar da cewa a ƙasashen musulmi sun karkace daga hanyar da ya kamata su bi shine a bi ta hanyar shugabanninsu a hana su kwaɗayin harkar addini shi yasa a lokacin da suke yaƙi su samu shugabannin musulmi su zama ba a kan addini suke ba to ya kamata kuma malaman addini su kuma kwaɗayi suke su jawo shugabannin addini zuwa kan addini in suka kore su to dama can za su koma in ka tsare-tsaren da ake musu su kawar don a kawar da su daga sha'awar addini taimakawa addini da alfahari da addini da sansa da jawo masu shi kusa a jiki in ka ga abin da ake tsara wallahi sai kai mamaki shi yasa sai ka in ka ga wasu na kokari dole ka yaba musu cewa Allah madauki ya kara taimakon su akan wannan kokarin ma da suke akan abin da waɗanda ba musulmi ba suke so ko wannan din bai kamata su yi ba kuma ana nan ana ta tsarawa hanyar kuma midiya haka yadda za a kawar da hankalin mutane musamman samari idan al'umma tana da samari musamman al'umma mummunan yanzu a Najeriya suwa suka fi yawa a cikin al'umman samari sun fi yawa samari sun fi kowa yawa wajen adadi ana zancen nan da wasu shekaru za a samu saurayi saurayi saurayi kimanin miliyan tamanin a najeriya tunan allah ka duba saurayi ya kai miliyan tamanin ya zama ba shi da aiki tunaninsa lalata tunaninsa sata tunaninsa kwaya da shaye-shaye tunaninsa ya cutar da wani ba zai amfani al'umma ba tunaninsa lalace tunaninsa ba zai nemi aiki ba tunaninsa bai sanya kasuwanci ba tunaninsa shine ya ƙi karatu wannan bam ne ko ba bane wannan wasu bamabamai ne da aka ɗana su lokacin su yana zuwa muna roƙon Allah maɗauke sa ba za su tashi ba da aka hanyar da za a bi wallahi ita ce a taimakawa duk al'ummar musulmi da malamai da shugabanni a haɗa kai da samari da 'yan bokon duka ba lokaci ne na mai faɗa da mu ba da malaman addini da shugabanni sawa'un shugabanni na siyasa da shugabanni na addini sarakuna kenan da su da 'yan boko ma'ana waɗanda su ake kallo su ne madubin irin yadda ake so ɗan adam ya zama to duka haɗa kai ya kamata mu yi mu tattauna a tsakaninmu mu ga yadda za a fidda wannan al'ummar daga irin waɗannan abubuwan da kila za su zo nan gaba muna fata Allah maɗauki kan ya bada nasara ga masu kintsa irin waɗannan abubuwan wannan kuma har yanzu a wani gefe kada ya sa kuma tsoron ana mana makirci ya sa kuma mu tsammaci duk abin da muka gani sunansa makirci akwai abin da laifinmu ne ya ja shi ba wani ne ya kintsa mana ba shi mai makircin ya yi amfani da wannan damar ne ya ga ta yi masa amma mu ne masu wannan don babu wanda zai ce ya yi maka makirci ka zauna kana tsanar karatu a zuciyarka ba zan ce babu ko dan hinken nan wannan da can ba amma dai al'adar mu mu anan kowa ya sanya da muka taso muna da kyamar karatu karatu kowane iri wannan shi haifar ko da yake ba zan ce ana kyamar karatu gaba ɗaya ba tunda akwai karatun addini akwai karatun allo akwai karatun Alƙur'ani, an damu da shi tuntuni ana yi amma kuma ku duba da shi din yazo ya sakwarkwasa masu karatun allo yanzu nawa suke samun haddar qur'ani ta hanyar karatun allo kun yadda ne ko ku yadda ne galibi yaran da ake kawowa ana kawo su ne su fama da rayuwarsu iyaye ba sa iya rike 'ya'yan talauci ya yi yawa an haihu da yawa sai a ɗauko a kawo alaramma sai a juya a tafi yaron nan da shi da kayansa a cikin gadon masgo in ya yi sa'a ya samu ko kuma wata rigar da tafi girma a ɗaura sauran a ciki haka za a zo a kawo shi gaban malami uban zai tashi ya juya ko wanne yana ɗaya ko biyu ba zai aje saboda a ce a kula da wannan yaron ba dan Allah haka muke ko ba haka muke wannan fulani ne wani ya tsara mana koko a ɗabi'ar mu haka in wani ya yi amfani da wannan abun ya kulla mana wani makirsin yadda za a yi mana matsala a wannan to dai mu ne muka buɗe ƙofa a ce daga cikin hanyoyin da za mu yi maganin wannan shine a yaƙi jahilcin nan a tashi a yi karatun nan ta kowace hanya a canza hanyar karatun duk wanda zai kawo alaramma ɗalibin da zai haddace alƙur'ani to ya zo da dami ya zo da buhu ya ajiye ya tsitse masa wannan a taimaka a dafa a kunu a wa yaro tuwo ya zauna yana gindin abin nan eh, gargari a kunna wuta a tsakiya ya hadda in ya girma ya kai halin yin tiskali ya je lokacin ya fara yin abin da zai samu halin da zai yi sana'ar sa ka hula ne ya yi sana'ar ya menene yana haddar ƙur'aninsa, sa kuma sannan ya samu ya aure ya zama mutum ya ci gaba da amfanar al'umma ta hanyar daidai wannan a haka sai mu ci gaba kuma a samu a yi karatun da za a rayu da shi karatun zamani din nan bakinsa ake yi ba Allah sa kun fahimci waɗannan abubuwa yauwa ina faɗa ne ta gefen cewa akwai makircin ana kullawa sannan kuma akwai sakaci daga bangaren mu da masu makircin suka yi amfani da shi suka hau doron bayansa suke taimakawa manufarsu suke dan kofi Allah ta ta'ala ya tsare to mu je malam sa'adi ya shiga bayyana cewa faƙala sai Allah maɗauke ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani amma ina son kafin mu je kan wannan ayar ku batta mu yi gobe yanzu ina son mu ji fa'idojin ayoyi guda biyu da muka karanta alƙalla musamman na asaddu an sabilillah mun ji wasu abubuwa sai zama darasin mu na gobe akan maganar wannan da'a ga fariqan min ahli kitabi. Dan gudun kasu mai da mutane kafin insha Allah a daga cikin fa’idoji da za mu samu a musamman ayar ƙarshe ƙuliyar ahalar gitabi lima ta suluna an sabi lillahi man amana ta buhuna ha iwajen wa'antum shuhada wa mallahu bi ghafilin amma ta amalu a cikin wannan akwai kun ga Allah madauki shi ya kun ya ahlul kitabi ko Ka ce wannan umarnin wa aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan da aka bashi umarnin cewa aka yi ya ce musu da aka an shar'anta masa mukhatabatahu yayi mukhataba da su yayi musu magana ya wajja a wannan taubihin wannan zargin zuwa gare su cewa ya zarge ahalul kitabi a kan yadda suke gaba da wani wanda ba su ba duk wanda ba su ba suna gaba da shi ta hanyar me ta hanyar kange mutane daga bin hanyar Allah da kirkiro hanyoyin da za su hana mutane addinin musulunci mun fahimci wannan abu an umarci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan abu na biyu daga cikin darasin da za mu samu a wannan aya musamman anna man sadda an sabilillah to duk mutumin da yayi saddi an sabilillah ya kange mutane daga bin hanyar Allah ko ya ƙoƙarin cire su daga hanyar Allah su yi ridda ko ya hana su su hau kanta in daga cikin musulmi yake fa fihi shabahun min ahli alkitabi to yayi kama da ahli alkitabi ana samun wannan daga musulmi ko ba a samu cikin misalan da muka bayar zu mun ji akwai wanda zai hana baya so kuma galibi zaka ga masu irin wannan hanawar akwai waɗanda gafin adawa ce da tsananin ta yasa suke wanda suka ɗoru saboda an ɗora su a kanta wasu kuma jahilci ne da Allah zai sa su samu mu'amala mai kyau kuma su samu bayani mai kyau cikin natsuwa da kwanciyar hankali wasu in Allah ya ce maka sai kaga sun tuba nawa aka samu irin wannan mutum ya kulla wa addinin musulunci ma makirci nawa aka samu daga cikin turawa yanzu da suke fitowa yanzu suna ba da labari da kansu an turo shi dan ya cuci addini dan ya kaza dan ya kaza sai ce a ƙarshe ya gane ya tuba irin wannan ɗaruruwa suna nan a cikin littafan da wasu ma har suka rubutu a kan waɗanda suka musulunta daga cikin waɗanda ba musulmi ba za ka samu waɗannan labarai ba sai mun tsaya kansu ba sannan da haka idan ka samu wani yana ƙoƙari ya daƙirar da kai daga aikata alheri ko kuma ya kwaɗaitar da kai daga aikata abubuwan sharri to lalle wannan shi ma ya yi kama da wa ya yi kama da ahalin kitabi kuma mun san abubuwan da su waɗannan mutane suke na uku tabbatar da cewa shaidanu ba su tsaya kan shaidanin aljanu ba a akwai shaidanu har daga mutane ko na shaidanu akwai har daga mutane Daga gaske ne ko ba akwai shaidanu daga mutane ba shaidan mutum Allah ya ga mana cikin alqur'ani wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi ma aka fara fada sannan aka ce aljini yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura haka Allah yake fada suratul an'am cewa haka nan muka sanya kowanne annabi mun sanya masa abokan gaba abokan gaban nan daga cikin shaidanu shaidanin na ɗan adam da shaidanu na aljan sashen suna yi wa juna wa'ayi ma'ana suna yi wa juna barbarar tunani don a samu ƙofar da za a cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cuci kowanne annabi kuma a cuci mabiya kowanne annabi an fahimci abin don haka akwai mutane a ciki sannan akwai kwadaitarwa a wannan ayar akan lazimta shari'a mutum ya lazimci shari'a domin kuwa wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce me ita ce sabilullah idan Allah zai ɗora wannan hukunci da azaba akan wanda ya kange mutane daga azaba ai daga abin nan sabilullah to menene sabilullahi bin wannan shari'o'i abinda Allah ya aiko manzanni da shi na umarni da kuma labaransa to duk wanda zai hana ka bin wannan to yana cikin waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah to ashe me wajibinka ka tsaya akan wannan hanyar eh ka tsaya akan hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki har yanzu fa'idodi ne duk mutumin da ya kange mutane daga hanyar Allah ya kange masu bin addinin musulunci daga binsa to lalle yana cikin mutanen da suka kai matuka wajen gaba ba ka da abokin gaba irin mutumin da yake so ka shiga wuta haka ne ko ba duk mutumin da baya so kai musulunci yana son ka ko ba son ka ya kamata ka gane shine a cikin abokan gaba ka shine sama yasa Allah mulki shi ya bani adama alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan hmm? innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni haka fada surati yasin shine mafi girman abokin gabar ku kuma ku duba ku ga kai jama'a wallahi mu rika fahimtar alqur'ani innahu lakum aduwwun ba khafiyyun ba ba abokin gaba ne wanda ku gane shi ba abokin gaba ne a bayyana adawarsa take rantsuwa yawa Allah zai batar da ku tana nan a Qur'ani Allah ya gaya mana har yanzu bai daina batarwar ba yana batarwa yanzu ya kamata a ce baka gane shedan abokin gaba kamar to haka nan duk mai aiki irin nasa mai kokarin ya hana ka bin addinin Allah to ka ne sannan daga ciki wannan aya mun fahimci su qasdi ahlil kitabi mummunan nufin ahlil kitabi daga ciki har yanzu cewa suna yin kullum kokari suke ko kuma suna a kan cewa akan barna suke wa antum tashhadu yawa Allah mulki ya ba mu labarin cewa suna kansu su da kansu sun san cewa akan barna suke ba akan daidai ba sannan kuma a cikin wannan aya mun fahimci cewa Allah madaukaki babu abin da bai sani ba Allah ya yi ihaka da komai wannan kuma mun yi ishara zuwa gare shi waɗannan kaɗan ke ne daga cikin abubuwan da za mu fa'idanta daga wannan aya musamman ta biyu din in Allah maɗauki ya kai mu darasi na gaba za mu ji aya ta uku a cikin darasinmu daga jiya zuwa yau insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu akan sabilullah sabilullahi wato wa sabilu rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara ganar da mu abin da ke shine gaskiya mu tsaya akai abin da ke kuma kuskure ne bata ne Allah ya ganar da mu mu bar shi Allah ya kai mu na tsayi za mu zo kai can magana ne? ko tambi na eh ban ji ba min haifu la ya yash'urun babu mene aha akwai la'anan wuri na min haifu la ya yash'urun ma'ana faɗakar da muminai kada ahlul kitabi su yi musu makirci su batar da su min haifu la ya yash'urun yawa su mu'minan yawa eh da wani abu shine ko yawa haka yake a wuri na to wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum ya kamata mu samu tauhidin nuska din nan dai san na samu wata الدنيا دي سميها